gaskiya sai mu ce studio kalango allah ya saka da alheri ga irin tallafin da suke muna lalle mu tsawon shekara guda muna aiki tare da studio kalango kuma gashi allah ya samu zo karɓar kaya sai mu ce alhamdulillah allah ya saka musu da alheri karo da za mu samu da yake tun da aka kafa radio communautaire murya karkara karata masu gaskiya ba mu taɓa samun kamar tallafi na irin wa'annan kayayyaki kamar wa'an gare ba mu taɓa samu tsakanin da allah ga mikro nan ga arosarar nan da kuma ralanshi da pc ornatar duka dai ga suna an in allah za mu yi aiki kyakkyawa aiki mai kyau tardes.